Mai sauraro barkanmu da haka kamin sale nake farin cikin sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International a RFI. Shirin duniyar wasanni na wannan makon zai duba ne akan wasannin rukuni-rukuni na gasar zakarun nahiyar Turai da aka kammala. A ranar Laraba da ta gabata ne aka kammala wasan rukuni na gasar zakarun nahiyar Turai inda aka samu kungiyoyi 16 suka kai ga matakin zagaye na biyu a gasar. Kungiyoyi biyu daga kasashe 15 na Turai ne suka fafata a matakin rukuni a bana kuma daga cikin wancan adadi 16 sun fice daga gasar domin kuwa takwas sun koma gasar Europa yayin da takwas kuma suka koma gida. sai dai gasar ta bana ta zo ne da wani abin mamaki ganin yadda manyan kungiyoyin da suka saba yin nisa a gasar a bana ta sauya zane. domin ko wasu su tun daga matakin rukuni aka fidda su lamarin da ya sanya mashar hanta da kuma masu sha'awar wasan kwallon kafa a duniya ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da rashin tabuka abin kirki da manyan club club din suka yi daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyin akwai ƙungiyar ƙwallon kafa ta atlantico madrid da barcelona da juventus da sevilla da ayas da dai sauransu Abdulrahman Salisu Garba da aka fi sani da Abdul MP3 mai sharhi ne akan wasan kwallon kafar nahiyar Turai ya yi tsokaci akan yanayin gasar ta wannan shekarar. Gaskiya a wasannin bana ya zo da mamaki. Kuma ba za a ce abin mamaki ba saboda dama wasa ya gaji haka. Musamman yadda wasu daga cikin manya-manyan kungiyoyi kusan guda shida ba su ma haye zuwa zagaye na goma sha shida a gasar zakar nahiyar Turai. In za ka lissafa wanda suke rike suka rirrike gasar zakar nahiyar Turai suna ciki. Akwai Ajax na Amsterdam, akwai atletico madrid akwai barcelona wanda ta ɗauki wannan kofi kusan so shida akwai shartak donetsk akwai ita kanta sevilla wanda duk da cewa ta fi buga gasar europa league to amma kuma ita ma regular ce wato tana yawan kasancewa a gasar zakar nahiyar turai ga kungiyar kwallon kafa ta juventus ita ma ta dauki wannan gasar wajen so uku to bai zo da mamaki ba kuma ya zo da mamaki to amma baya rasa nasaba da yanayin canjin wasanni da yawan canje canjen coaches kuma sun samu kungiyoyi irin su arsenal wanda tun a baya ma arsenal sai da suke kusan shekaru 20 ba ta taba zuwa gasar europa ba tana buga champions league manchester united wanda sun dauki wannan kofi su ma kusan su uku ko su hudu su ma an tadda su a gasar europa league ga ita as roma su dama arsenal da manchester da roma dama europa league din suka zanta a bana amma wayannan kungiyoyi da na lissafa kusan guda shida a juventus sevilla shakhtar barcelona atletico da ajax su faduwa suka yi kaga ba su ma haye zuwa gasar na zagaye na goma sha shida ba tun daga rukuji suka fice to bai zo da mamaki ba kuma ya zo da mamaki to amma baya rasa nasaba da yanayin canjin wasanni da yawan canje-canjen coaches da kuma samun matsala da wasu 'yan wasa suka yi suka rabu da wasu 'yan wasa musamman zan dauka akan barcelona don su ne kusa a bana suka ba mu kowa mamaki zuwa gasar roba. A bangaren magoya bayan kwallon kafa kuwa, Mubarak Aliyu Kobi ɗaya ne daga cikin mai goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta Juventus wacce bata samu damar tsallakawa zuwa matakin zakaya na biyu ba, cewa ya asusun za a yi rina gani yadda kungiyar ta kasance da tsofaffin 'yan wasa babu kuma matasan da ke tasowa a kungiyar. halin da kungiyar kwallon kafa ta Juventus take ciki za a iya cewa an yi hasashen zai iya faruwa tun tsawon lokaci da ya gabata musamman ma duba ga 'yan wasa da kungiyar ta tara a shekarun da suka gabata wadda zaka ga 'yan wasa ne da suke da shekaru wadda tun a wancan lokaci ake zaton cewa fa idan har kungiyar ba ta samu matasa wadda za su a shiga irin wayannan wajaje suna fafata wasa su goge tun kafin matawa su tsofin eh, su tafi ba da za su samu matsala daga baya kungiyar za ta yi kasa to tun a wancan lokaci ana ta wannan batu kungiyar ba ta mai da hankali ba ta mai da hankalinta wajen a salama masu horaswa ina ga abin da ya janyo yanzu haka kungiyar ta samu ta samu koma baya kenan ta gaza tsallakawa zuwa zagaye na wato goma sha shida a gasar da kan nahiyar turai wanda za a cewa babban kalubale ne idan ka duba kungiyar kwallon kafa ta juventus kungiyar ta lashe wato ka gasar sai a kusan guda tara a jere a cikin zaka ta gaza tsallakawa zuwa matakin gaba gaskiya babban kalubale ne ga kungiyar amma duk da haka dai akwai kungiyoyi da za su bada mamaki a wannan gasa irin su kungiyar kwallon kafa ta club bruce wadda suka tsallaka da zagaye na gaba duk da cewa rukunin su rukuni ne da ke dauke da manya-manyan kungiyoyi amma duk da haka ba su yi wata wata ba suka tsallaka a matsayi na ɗaya a teburin da a rukunin da suke ciki to tabbas zai nuna cewar akwai yan kungiyoyi da su ba da mamaki sosai idan muka duba kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig ita ma daga kasar Jamus ita ma kungiya ce wadda ko shakka babu za ta ba da mamaki musamman a gasar na wannan shekara a baya bayan ta roke kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a wasan da suka fafata duk da yake bata sauya zane ba a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a bana gani yadda a kakar shekarar da ta gabata irin wannan mataki ne aka fidda kungiyar daga gasar amma a bangaren magoya bayan club din farin ciki suka nuna da cewar a akwai ci gaba da aka samu da dama a kungiyar a wannan shekarar ai wato a hakan ma sai a ce an gode wa Allah don idan ka duba irin matsaloli da aka fuskanta shi yasa ake ganin cewa barcelona ta samu koma baya amma a bangaren gasar zakarun turai wato champions league a duba da yadda ta samu kanta na tattalin arziki wanda ya kasance manyan 'yan wasa irin su a Lionel Messi kafin shi akwai Neymar wanda suka bar club din wanda dole ya kawo aka samu wasu matsaloli wa kungiyar musamman ka dubi Lionel Messi shekarunsa wajen goma sha dukkan rayuwarsa a Barcelona yi duba da kuma idan ka zo ka duba yanzu da ta tashi kawo 'yan wasan akwai robert lewandowski dan wasa ne wanda ya hazaka ya yi fice ya yake kuma cin kwallaye wanda har ma ake magana a wannan makon kungiyarsa da ya bari bayan munis za ta dinga karban euro miliyan ɗaya da dubu ashirin a kowane shekara wanda ya yi rattaba hannu a barcelona saboda kokarin da ya mata to wannan na da nasaba ne da rashin gogaggun 'yan wasa waɗanda ita barcelona take da suke da su ya kake ga ta kaya bana gasar gaba daya to gaskiya shine idan ka duba bangaren la liga da barcelona yanzu maki ɗaya rage tsakanin ta da ta hau teburi to kaga anan za a ce komai zai iya faruwa amma ka duba champions league koya ta yi an cire ta ta dawo rukunin da muke cewa yan dagagi na kasar champions league to anan ma fa babba ne akwai manchester akwai arsenal akwai juventus To sai dai yayin da wasu da dama ke alakanta matsalar da waɗannan ƙungiyoyi suka samu ga yawan sauya masu horaswa, wasu kuwa na ganin cewar matsalar ba ta rasa nasaba da yadda wasu daga cikin ƙungiyoyin suka bar wasu 'yan wasan su suka fice daga ƙungiyoyin. Dauda Muhammad Shiroma, mai sharhi ne akan harkokin wasan ƙwallon kafa a Najeriya, ya yi ƙarin haske da dalilan da suka jawo wannan koma bayan musamman ga manyan ƙungiyoyin ƙwallon kafa na nahiyar Turai. na ɗaya kungiyar kwallon kafan barcelona zuwa yanzu dai haka sun samu covid-19 din nan ta karya musu tattalin arziki sosai wadda manyan 'yan wasan su sun sayar da su sannan kuma suna ji da yara yanzu gini ne sabon gini ne suka yi ma kungiyar kwallon kafa ta barcelona wanda zai ɗauke dan dogon lokaci kafin eh, barcelona fara jin ɗoriyanta kamar eh, da'in in ka waiwaya kungiyar kwallon kafa ta juventus wanda ta kai kusan shekara bakwai tana cin scudato wato eh, league na italiya ita ma karan kanta ta yi amfani da 'yan wasa wanda sun kai shekara 33 34 zuwa 38 wai su sun yi ba su yi gini na cewa eh za su dinga mai gurbin su da yara wanda za su tafi su je eh, ga wannan to kungiyo kuma wanda ake kallon su kamar su bayan Munich ina wanda kullum tana da shiri tana da academy wadda in wannan ya tafi wannan ya zo to matsalan da ake samu da bayan Munich wanda ta dan samu kuma baya wanda ma yana shafan league ta canja mai horar da kungiyar kwallon kafa ta bayan Munich duk wanda ya zo zai zo da nashi sabon salo zai zo da nashi to yanzu ne yan wasan bayan kansu yake haduwa da kuma kafansu yake haduwa da yadda sabo mai horar da kungiyar kwallon kafa ta bayan Munich yake so su tafi eh, sanan Paris Saint-Germain ita ma ta canja mai horar da ita a sannan kuma an kawo wasu sabbin yan wasa yan wasa yanzu aka kansu a haɗe ne amma mai horar da kungiyar kwallon kafan eh, Paris Saint-Germain Alkiblansa ya zai yi wasa da su to koya yake ganin za ta kai a tsakanin kungiyoyin da suka samu nasarar tsallakawa zuwa zagaye na 'yan sha shida Imrana Yakub mai sha'awar wasan kwallon kafan nahiyar Turai ne ga hasashen da ya kan makomar gasar ta bana. Bisa la'akari da wanda suka kare a mataki na ɗaya suna da ƙarfi. Kamar alal misali akwai kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid akwai kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich akwai kungiyar kwallon ta Manchester City wanda wa'annan kungiyar duk wani ta da su akwai kalubale a gare su in ba su yi nasara kansu ba to da kamar wuya a ce an yi nasara kan wa'annan shahararrun kungiya suna da yan wasa masu hazaka Real Madrid ta iya fafata a wannan wasan daga gagarar nahiyar Turai ne Manchester City kuma tana da mai horaswa kuma tana da yan wasa hazikai wanda suke da wanda suka gwanance Ƙungiyoyin kwallon kafa na Napoli da Liverpool da FC Porto da Club Brugge da Bayern Munich da Inter Milan da Tottenham da Frankfurt da Chelsea da AC Milan da Real Madrid da RB Leipzig da Manchester City da Borussia Dortmund da Benfica da kuma PSG ne suka samu tsallaka zuwa zagaye na biyu. A wannan litinin din ne kuma za a haɗa yadda ƙungiyoyin za su haɗu da juna. Ku duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goji sai Ibrahim Tukur Kefi da ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.